shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu tsawon rai zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan mu'assasa mu'assasa ta abubakar siddiq wadda wato foundation na abubakar siddiq wanda take nan garin da anguwar hirogana a garin gombe muna haɗuwa a irin waɗannan ranaku domin karatu cikin alkur'ani da ɓangaren ummahat wato iyaye mata waɗanda ake karatu a cikin alƙur'ani kuma musamman a cikin wannan kwanaki na wannan wata mai albarka wata ramadan wata ramadan wata ne na alƙur'ani wanda allah ya saukar da alkur'ani a cikinsa Na haka mutane suke himma a cikin wannan wata wajen karatun alkur'ani daidai abun da za su iya yi da kuma nazari da dirasan alkur'ani da fahimtar alkur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa a cikin hadisinsa mai tsayi cewa a cikin hadisin mastama a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda mutane ba za su haɗu ba a ɗaki daga ɗakunan Allah suna karanta littafin Allah suna jirasansa tsakaninsu a ce wato nutsuwa ta sauka gare su sannan kuma rahamar Allah ta kan lullube su sannan kuma mala'iku su kan kewaye su kuma Allah subhanahu wata'ala yana ambaton su cikin mutane nasa na musamman muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya samu rikici wannan alala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin wannan hadisi a ah, aka karanta alqur'ani aka yi aiki da shi insha Allah sai a samu sauƙin rayuwa duniya da lahira Allah ya ba mu iko muna karatu a cikin suratul mursalat mun tsaya aya ta 34 ne ko da uku da mun tsaya aya ta 34 za mu tashi aya ta 35 insha Allah a cikin suratul mursalat muna fata Allah ya samu dace na'am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 يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى yana magana akan tashin alkiyama da yanayin hawal na tashin alƙiyama da abubuwan da za su faru da yadda mutane za su kasance da yadda sauran halittun Allah za su kasance idan aka duba farkon ayoyin suran Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da mala'iku masu ayyuka daban-daban aka yi kirgawa zuwa ayoyi biyar Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da jawabin rantsuwan cewa abun da aka yi muku alkawarinsa zai auku shine tashin alkiyama ma'ana tashin alkiyama za ta auku Allah subhanahu wataala ya faɗi alamomi na faruwan tashin alkiyama a cikin duka waɗancan ayoyi kamar cewa fa'idan nujumu tsumisat fa'idan sama'u furijat fa'idan jibalu nusifat fa'idan rusulu ukitat li ayi yawmin ujilat duka waɗannan wasu abubuwa ne waɗanda suke in suka faru aka gansu akwai tashin hankali misali kiskewan taurari sannan tsatsagewan sama da rushewar sama da raunin sama da kuma shafe duwatsu da nitse su duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suke za su tada hankali abu duka waɗannan abubuwan za su faru ne ranar tashin alkiyama da Allah yi bayanai ya ce liyaumin hasul har aka zo maganar tashin alkiyama daga ƙarshe Ayoyin da aka karanta yanzu yake bayyana haƙiƙanin ita ranar tashin alkiyama yadda mutane za su zama yace haza da la yanfiqu ranar tashin alkiyama shine inin da mutane ba sa iya furuci magana yace an taru yanzu ko wannan dan taruwan da muka yi yace ba magana ko kadan baya yiwa sai dai kawai a samu nutsuwa mutane ya dan ce dan matsa kaɗan a dan gyara a ɗan wani dole sai an ɗan samu wani ɗan ƙanƙanin magana tsakanin mutum da mutum to amma tashin alkiyama abin da yake barazana gare shi ne, yake barazana ga mutane a wannan ranar za yi mu layan tsiko wannan ini ne da mutane ba za su yi furici ba ana ba za su yi furici ba kowa shiru ne kowa shiru zai zama ba furici ba magana ba cewa kala ba gaisawa ba sallama ba an su sallama ba duk wani abun da yake ya nutsuki sannan ko mutum ba zai ba da uzuri ko ya yi magana ko ya ce an yi wani abu wanda a duk inda aka samu taron jama'a sai an samu haka kula na tashin alƙiyama ba haka ba ne kamar da Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون التي أيو نختم على أفواههم باكنا متاني ذا أرفش بامي مغانا وتكلمنا أيديهم وأرجلهم waɗanda za su yi mana magana su ne wato hannayen mutane mutum ya ji hannunsa yana magana yana cewa da ni aka yi kaza ni na ɗau kaza wa arjuluhum kafafuwa suna magana suna cewa eh ni aka je guri yi kaza halu ce ni nayi kaza Allah subhanahu wataala yake faɗin haka saboda rana ne na duk wani abin da ake tunani na rayuwar duniya da yadda ɗan adam yake zai canzu bana yanayin zai canzu saboda yanayin ya wuce duk inda ake tsammani kamar yadda gurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala a wayo mai yushar a Allah ilan nari fahim yi zaru hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malu shahida alaihim sam'uhum kunne yana magana ta ta eh lalle naji an kai ni gurin da naji kuma naji sam'uhum yana bada maganganu kan me shi mana yana shaida kan me shi shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum idanuwa suna shaida kan me su ido yana tabbatar da cewa eh tabbas haka ne ya gani da shi aka yi shi gangan jiki da zuciyar mutum yana tsara tashi hankalinsa yana tsara tashi yana ganin yayi gabansa kuma tare za a azabtar da su ya ci ba da shaida kama ayi wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina za su rinka cewa fatan jikinsu, fatar jikin mutum tana ba da shaida kuma da ita ita za a sa cikin azaba don haka mutum zai rinka cewa da juludihim mutane za su rinka cewa jikin su lima shahidtum alaina ya buke ba da shaida akan mu kun ce an yi kaza an yi kaza mun yi kaza shine qalu an taqana Allahu allazi an taqa kulli shay shine mutane kaza yawmu la yantiqun wannan shine inin da mutane ba za su yi magana ba su nutsiki su yi su yi furuci mutane ba za su iya ba ko mutum yana son magana ko min yawan maganansa ko min yawan surutunsa bai sai magana ba a rana saboda kawai an kame ga bakin a jikin mutum amma ba magana da a ce an kame bakin mutum ba magana wani ayi sai Allah ya san yadda zai saboda ya saba da magana to kuma an ce an kame baki ba magana shiru ne kawai a wannan rana in akwai magana to gabansa ne za su a ga wannan tashin hankali ne ko da mutane da suke gurin ana ganin wannan yana ganin zai kalli wane shi ma jikinsa zai yi magana wancan ma yana ga bari ya waiwaya ya ga wani shi ma sai jikinsa ya magana a kowa jikinsa yana ba da shaida a kansa haka rana ne ta tashin hankali a ce an wayi gari ga taron jama'a matsatsi ana matsin da ba taɓa yin matsinsa ba mutane suna manne da juna suna matsi sosai amma ba mai cewa ne ɗan gyara a dan matsa a dan kaza duka wannan babu hada yau la yantiqu wala yu'zanu lahum bayan kowa ya tashi ba magana sannan sai Allah ya ce wala yu'zanu lahum ba za kuma a yi musu izinin maganar ba ya tazirun balle ma su ba da uzuri ita ce za a ba da za a bude kofa muke ringa ba da uzuri kenan ni dama ban sani ba aka kira sallah a ni ba dama ban sani ba a ni hajjira ne mai a kaza mutum zai bada uzuri wala yi uzanu lahum ba za a ma yi musu izini da magana ba ranar ba magana ko ba za ma a yi izini da maganan ba a ya akabirun balle ma su ba da uzuri wannan tashin hankali Allah subhanahu wa ta'ala ya tsere da mu Allah ce wailun yawma idin lil mukazzibin wato narkon azaba ya tabbata a wannan rana ta tashin alkiyama lil mukazzibina ga masu ƙaryata ayoyin Allah ga masu ƙaryata manzannin Allah bisa abun da Allah ya aiko su da shi wannan narkon azaba ta tabbata gare su ranar tashin alkiyama Allah ya kare na'am yawmul fasl jama'nakum wal awwalin فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى هذا يوم الفتح wannan shine inin rabe ƙarya da gaskiya wannan shine inin rabe mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba hada yawmul fatih ranar da za a rabe mutanen kirki da waɗanda ba na kirki ba ranar da za a rabe ɗan aljanna za a rabe ‘yan wuta farikun fil jannati wa farikun fil sa'ir wasu yankin mutane aljanna Allah ya samu cikin su fariƙun fil sa'ir wasu yankin mutane wuta za su tafi wuta mai tsananin kuna saka hada yawmul fasl wannan rana ce ta rarrabewa kowa zai tashi gwargwadon aikin mutum gwargwadon irin zufan da zai gani a jikinsa rana za a yi tsanani eh, rana ana kusato da ita daidai da kayukan mutane wanda tana ta farfasa a jikin mutane ba ba magana ba neman sha ruwa ko a ci abinci kuma samu inuwa ko a kunna fanka duka eh, a duba kare rayuwar yanzu wa'innan 'yan kwanaki kalilan na kusa kusan nan ana ɗan zafi sai hankalin mutane ya tashi so da zafin da ake yi a ina za a samu inda sanyi yake kuma yana buƙatar inda sanyi yake to ranar tashin alkiyama ba a taɓa wannan zafin ba wanda za a yi sannan kuma babu ruwa babu inuwa babu wani gurin sanyi ko wani gurin hutawa babu shi rana ne ta tashin hankali da ba magana balle ma mutum ya ce ga wani abu da yake so babu wannan sannan Allah subhanahu wata'ala ya zo don rabewa tsakanin bayi tsakanin bayinsa wato rabewa waɗannan mutanen kirki ne kan aljanna ne muminai ne za su tafi aljanna Allah sa mu ciki waɗannan mutanen saɓanin mutanen kirki ne mutanen kafirai ne mushrikai ne miyagun ayyuka suke yi su kuma za su tafi wuta duka Allah zai rabe waɗannan sun yi aiki na gari Allah zai rabe waɗannan sun yi aiki ba na gari ba Allah subhanahu wataala zai rabe zaka hada yawmul fasl jama'nakum kuma wal'awwali. mun taro ku ku al'umman ƙarshe Wal'awwali na da na farko na قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Allah ce ka faɗa musu tabbas da jama'ar farko da na ƙarshe wallahi ababen tarowa ne ga wani lokaci ga wani lokaci na wani ini sananne akwai ini sananne akwai lokaci a wannan inin da mutanen farko da mutanen ƙarshe za a taro su mutanen farko ba sa riga mutanen ƙarshe fitowa daga ƙasa mutanen ƙarshe ba sa riga saboda state a su ne aka binne su kwanan nan wayancan sun yi shekaru dubbai tukunna ko da haka wa'annan su fara tasowa su ne da ɗan dama dama a ina jama'ana kun wal'awwali za mu taro ku da na farko da na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai fara fitowa idan ƙasa ta tsage ya fito shikenan ƙasa za ta ta tsagewa mutane ana tasowa wanda suka yi shekaru da yawa ƙarshen mutane zai rinka haɗewa da juna kuma da ujubu zanab shine asalin kashi na tushen ƙarshen ƙashin bayan mutum wanda da shi ne ake tada kowane ɗan adam shi baya rubewa duk shekarun da za a yi shi zai ɗigar da wani ruwa da zai fesa da dukkan sauran asusuwa da jiki suke nan kawai jikin wannan kashin ya manne da wancan wancan ya manne da wancan shi kenan mutum ya zama yadda yake nan da nan cikin karamin lokaci kasa tana tsagewa mutum ya fito cikin ƙura da turbaya da sauransu ya tashi duk wannan ba shi yake dubawa ba ya tashi tsirara babu tufafi babu komai shi kuma tafiya mala'ika yana kira yana kira yau mai izin ya tabi'una da'iya da'i wajala ba kaucewa ba karkacewa A zuwa kawai za a yi yau mun fasli jama'nakum wal awwali a lokacin mutanen farko annabawa mutanen farko kafirai waɗanda suka kafircewa annabawa akwai manya-manyan halittu irin su adawa akwai irin su samudawa amma mutum bai tsaya kallon su ba shi ma ta kansa yake su ma ta kansu suke yi ga irin muhalittu kanana al'umma alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karshen zamani wanda al'umma alaihi Musa ma alaihi salam lokacin da sauran mutanen da Allah ya ce su yake su da suka shiga kuma yadda malamai ke tabbatarwa su goma sha biyu mutum da ya dauke su ya dora su a tafin hannunsa sai ya matso da su kusa da kunnensa yake ji maganar su saboda kankantar su goma sha biyu dukansu mutane ne saboda girmansa da yake da shi ya hada su da kayan amfanin gonan da ya ɗiba ya hada a cikin da kayan tafi da su cikin gari wurin sarki ta wai wa'innan za su zo su yaƙe mu ne irin nan suna nan ranar tashin alƙiyama amma mutum ba zai tsaya kallo ba to mu muna nan su suna nan kowa an tashi jama'ana kuma al'awwali mun taro ku da mutanen farko kowa gashi nan tsaye maza da mata babu wanda yake tunanin wannan namiji wannan mace wannan sirki wannan mahaifi wannan mahaifiya wannan ɗa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace wa Annabi sallallahu alaihi wasallam A ce za a ta da fatin aurati da gurla. za a tashi ba takalmi sannan tsirara sannan babu kaciya ga maza to ya za a yi ranan kenan sirki ma zai ga sirki dan sallallahu alaihi wasallam ce mata ya Aisha wa ake magana sirki a ranar ai ba ta wannan ake ba maganar sirki ya ga sirki duk wannan ba ta taso ba mutum bai ma san waye wuce ba mutum zai wuce mahaifiyarsa bai san ita ce ba ta san ɗanta ba ne saboda kowa da kullum ri'in minhum sha'anin yuguni kowa ya shagaltu da abun da yake gabansa sai sa sai yanzu in yanzu ake kokari ayi abu mai kyau ana azumi ana salloli ana addu'o'i ana sadakoki ayi dukkan alkhairai kafin lokacin ya kure domin lallai ranar za ta zo هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين ya wannan shine ranar rabe ƙarya da gaskiya rabe muminai da kafirai sannan kuma mun taro ku tare da mutanen farko gaba daya fa in kana lakum kaidun fakidun Allah zai ce musamman waɗanda ba su yi imani da ranar ba fa in kana lakum kaidun fakidun idan har akwai wani makirci da za ku yi yau ga kunan an da ku kuma makircin da za ku yi kuna ganin mulkin Allah ya samu matsala in kuna ganin za ku iya Allah zai gaya wa kafirai ko kuma akwai wani makirci za ku yi ku gudu a wannan guri ko akwai wani makirci za ku yi a fasa abun da Allah ya yi niyan yi ka in kana lakum a akidu da in akwai wani makirci da za ku yi bismillah ku yi ina wailun yawma idhil lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata a wannan rana lil mukazzibina ga wanda suka karyata ranar wanda suka karyata manzanni suka karyata ayoyin Allah ba wanda yake sai wani makirci ba wanda yake da dama ba wanda yake da fawa ba wanda yake da wani abun da yake jin yana da shi a duniya wanda zai tashi wani abu babu kaga kawai rana ce mi kauya kowa ya haƙura da abun da ya samu kansa a kai ba mai ja ba mai iya komawa da baya ba mai iya ya baya Allah subhanahu wataala zai ce ya ma'asharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard tanfudu ya ku aljanu taron aljanu da mutane idan kuna da iko wani daga cikin ku zai iya ko za ku iya haduwa ku yi ku tsere ko ku shiga cikin sama ko ku shiga cikin ƙasa ko ku tsere ta duk inda za ku iya tserewa ko ku yi abin da kuke so ku hana abin da Allah ya ce zai yi to bismillah ku yi mana Allah ce la tanfuduna illa bi sultan babu wani abu da mutum zai yi a ranar sai wanda ya zo da hujja ya samu rahamar Allah Allah ya rufe cikin rahamarsa shine zai samu tsira Allah ya samu zama cikin wanda za su samu tsira na innal muttaqina fi dhilalin وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى ya faɗi tashin alkiyama to sai ya faɗi ni'imar aljanna ya faɗi azabar wuta wani sai ya fara faɗan azabar wuta ya faɗi ni'imar aljanna saboda in shine a haɗu a yi hisabi a yi hisabi wa kowa da kowa in an yi hisabi to ɗayan biyu ne ko wuta ne ko aljanna waɗanda suka yi kirki aljanna Allah ya samu zakuran mu Allah ya ce mana waɗanda suka yi saɓanin kirki wuta shine abin da ladara lil mar'i بعد لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا kana كانت قبل bani ha? babu gida ga mutum da zai zauna in ya rasu sai gidan da ya gina kafin ya rasu in mutum ya samu gida a lahira ba zai samu gida ba sai gidan da ya gina a duniya fa in banaha bi khairin abu maskanu idan mutum ya yi gini mai kyau ya gina gidansa da yake so ya shiga a lahira ginin alkhairi a duniya ne mutum zai gina idan mutum ya gina a ginin alkhairi to babu maskanu madalla ga wannan masauki madalla da wannan gida madalla da wannan mazauni sannan kuma gurin wannan mazaunin zai yi daɗi saboda ya gina shi da alkhairi wa in bana ha bi sharrin khaba baniha amma idan mutum ya gina gidan da zai zauna tashin alkiyama bayan tashin alkiyama ya gina bi sharrin da sharri ya zaɓi ya gina mummunan gida to khaba baniha me gina wannan gida ya tabe mai gina gidan sharri ya tabe babu makawa sai an yi tashin alkiyama an yi tashin alkiyama za a yi hisabi in an yi hisabi a ce ɗayan gida biyu dole sai an mutu dole sai an yi tashin alkiyama bayan tashin alkiyama eh, ɗayan gida biyu almautu babun wa kullum na nasu ya eh, shiru mutuwa kofa ce kowa sai ya shiga duka duk tsayin zaman mutum a duniya wata nan sai an ce ya mutu Idan eh, haka mutuwa kofa ce kowa sai ya shiga ta wannan kofa ana zuwa kamar misali shiga gida ne in mutum da shigo ta inda ake shiga gidan ba ba zai shiga gidan ba amma ita mutuwa kofa ce wadda kowane ɗan adam da aka halice shi sai ya shiga ta wannan kofan don akwai gidan da zai shiga ina al-mautu babu, wa kullun nasi ya laita shi'iri ya ba da babi majaru idan mutum ya shiga kofar to yaya gidan yake addaru daru na'im in aminta bima yurbil ilaha eh, gidan shine gidan gidan ni'ima aljanna kenan in kayi aiki da abunda da yaddar da Allah da mutum yayi aikin da Allah ya yadda ayi, to gidan da zai shiga gidan ni'ima saboda haka wannan gidaje guda biyu ne daru daru na'imin in amilta bima yurzil ilaha wa in farratta annar in ko mutum ya wuce gona da iri yayi abin da ba daidai ba to tabbas gidan da zai shiga wuta ne mutuwa dole ne in an mutu dole ɗayan gida biyu ne za a ji idan mutum ya yi aikin alkhairi abin da Allah ya yarda da shi to zai shiga gidan aljanna ne idan kuma mutum ya yi abin da Allah bai yarda da shi ba to zai shiga gidan wuta ne kuma mahalla ne waɗannan su ne gurare guda biyu ko dai aljanna ko dai wuta malin mar'i ghairuhuma babu wani mutum da yake da wani gida in ba waɗannan biyun ba ko dai wuta ko aljanna wanzur li nafsika maza anta muhtaru haka ka duba ka gani ki duba ki gani wanne za ki zaɓa? gida ne guda biyu dole sai an je eh, mutuwa ita ce kofar shiga kuma kowa sai ya mutu sannan in an shiga gida ne guda biyu waɗannan gida guda biyu aljanna ne ko wuta babu wani gida na uku dole ɗayan biyu ne saboda haka ki duba ki gani wanne za ki zaɓa kowace sai ta zaɓa da kanta idan Allah ya yi wa mutum rahama na masa dace da muwafaka ka ga yayi aikin da dan aljanna ya zaba ka sai ya samu shiga aljanna Allah ya samu cikin amma idan mu ce zabi wani gida daban sabanin aljanna to dama ɗaya gidan ne ɗaya gidan kuma shine wuta shi yasa duk inda Allah subhanahu wataala ya ambaci mutuwa tashin alkiyama sai ya ambaci gidaje guda biyu don mutane su gane idan an mutu to akwai tashin alkiyama idan an yi tashin alkiyama za a yi hisabi abun da za a yi bayan wannan shi ne tafiya ɗayan gida guda biyu ko tafiya aljanna ko tafiya wuta Allah ya kiyaye mu shine anan Allah subhanahu wataala da yi magana akan tashin alkiyama a taro mutane an yi hisabi Allah zai yi hisabi cikin karamin lokaci Allah zai aje mizani a auna ayyukan bayi kowa yana tsaye yana gani za ta da mutum ya fulani bin fulana a wasu riwayoyin hadisai da malamai suka magana a kansu ya wance yar wance ba za ma a ce ya wance yar wane ba a'a ya wance yar wance haka ma ya wane dan wance ya kai wane dan wance yana jingina mutum ga mahaifiyarsa Allah yana cewa fa idza nufikha fi suri fala saba bainahum yawma izin wala yatasaalu babu nasaba an an ce wane dan wane akwai nasaba amma ce wane dan wance an jingina shi ga mahaifiya don an takaita nasaba din kenan za a tada mutum kum yawmal ardi alai tashi tashi ayi magana da kai annabi sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal hu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا yara illa النار babu ɗaya daga cikin ku face Allah zai magana da shi ranar tashin alkiyama ba tare da akwai tafinta tsakanin su da Allah ba sai Allah ya faɗa wani ya faɗa wa mutum shi mutumin ya faɗa wani ya gaya wa Allah a laisa bai na bainahu turjuman mutum za a yi magana da shi dama Allah ya faɗa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum kuma Allah ya faɗa kuma yadda aka karanta yanzu hadha yawmu la yantiqun wala yu'zanu lahum wala yu'zanu lahum fa ya'tabiru haka ba za ma a yi izini ga mutane ba balle ma a su ba da uzuri to Allah subhanahu wataala zai magana da mutane lokacin da mutum aka tada shi aka tsaye da shi ana masa hisabi in ya duba damansa ba abin da zai gani sai abin da yayi na alkhairi in ya duba hagun dinsa ba abin da zai gani sai abin da yayi sabanin alkhairi Allah ya kiyaye mu gabansa kuma wuta ne ita wuta kowa sai ya wurga ta kanta wa in minkum illa wariduha ana ala rabbika hatman maqdiya Allah ya yanke wannan yanke ne a gurin Allah babu wanda zai wuce sai ya wurga ta kan wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta wa sahabbai yadda sirati yake gada ce kasance wutar jahannama kace kaman siriri kaman gashi amma kaifi kaman wato wuka ko reza haka mutum zai taka da wuce amma mutane za su wuce gwargwadon aikinsu wasu za su wuce kamar walƙiya aka yi ko daga mutum ya zo kawai shi kenan ya wuce amma dole ne wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face zai wulga cikin wannan wuta din kana ala rabbika hatman maqdiya kuna abu ne hatman an yanke an zartar Allah ya hukunta haka kuma haka za a yi wasu za su wuce kamar kiftawan ido wasu za su wuce kamar ana tafiya a hankali a hankali har a wuce wani ya zo wucewa sai ya jima wuta tana ta ƙona shi har sai ya manta abin da yake ciki sannan Allah ya tsallakar da shi gwargwadon aikin mutum gwargwadon wucewansa da sauri wasu kan wuce da sauri wasu kan wuce da sanda wasu kuma ba sa iya wucewa sai dai kawai su gurma ciki Allah ya kiyaye to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar tashin alkiyama haka take da aka zo duk abin da yake faruwa don dai a koma ɗayan gida guda biyu ne da wato Allah ke ambatonsu su a nan sai fara da gidajen mutanen kirki shine gidan aljanna Allah ce innal muttaqina lallai masu taka tsantsan da dokokin Allah masu tsoron Allah ke nan mutanen kirki waɗanda a duniya suka yi abin da ya kamata yi biyayya wa iyayensu sun kyautata ayyukansu sun iyayensu suna rayu, suna musu biyayya suna musu kokari suna musu ihsani da abin da Allah ya hore musu sun iyayen sun riga su komawa ga Allah suna addu'a ga iyayensu suna addu'a matuƙa domin nema wa iyayensu rahama idan mutum yana addu'a wa iyayensa to yana sadar da zumunci gare su yana kuma samun lada mai yawa sannan iyayen kuma suna samun fa'ida daga addu'an da shi yake musu duk wanda ya bar ɗa na ƙwarai a baya ya yi sa aikinsa ba baya yankewa kullum in ɗan ya yi addu'a ya ce Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa kakaninmu. tun daga mahaifiyarsa da mahaifinsa da suka haife shi kai tsaye har iya tsolon iya ƙarshen zuriyar ta sama sai sun samu wannan daɗin addu'a in mutu ce Allahumma ighfir aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina shikenan har ƙarshen zuriyar da suka fara haifan wanda ya haifi ba kakan kakan kakan kakan har aka zo kan mahaifiyar da ta haife shi haka kuma idan Allah idan mutum ya addu'a yace Allahumma aslih lana ko warham zurriyatina idan kuma sa da dan dan dan dan dan ko ƴar yar yar har ya ƙarshe zuwa ranar tashin alƙiyama su ma sai sun ji daɗin wannan addu'a yasa an samu mutumin kirki a tsakiya da kakaninsa da zuriyarsa da za su zo wanda ba su zo ba ma wasu ma sai bayan baya duniya da shekaru dubu za a yi su saboda sun biyo tsatso wancan ma eh zuriyan wancan ne wancan ma zuriyan wancan to dukansu suna samun wannan falala din na addu'a da yi sai sa ake addu'a ga usul ake addu'a ga furu usul sune iyaye da kakanni furu sune ya'ya da jikoki har zuwa abin da ya yi ƙasa. to Allah subhanahu wata'ala yake bayyana innal muttaqina lalle waɗanda suke masu tsoron Allah masu taka tsantsan da aiki na ƙwarai fi hilali sukan suna cikin inuwa ranar tashin alkiyama rana ne kamar da aka yi bayani da su amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana Allah ce sab'atun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluhu akwai mutum bakwai da Allah zai musu inuwa ranar da ba inuwa sai inuwarsa daga ciki akwai su al'imamu adil da sauransu akwai wanda a rajulun an faƙa biyaminihi ko ta saddaka biyaminihi a tala ta'alamu shimaluhu ma za an faƙa yaminu wanda yi sadaka a ɓoye ya yi sadaka domin Allah tsakaninsa da Allah ma'ana ya ciyar da damansa har hagun ɗinsa ba ta sani ba ma'ana ya yi wata sadaka wanda hatta na kusa da shi ma bai san ya yi wannan sadakar ba kawai tsakaninsa da ubangiji tsakaninsa da Allah ba wanda ya sani ba ya rubuta ya faɗa ba jiya dai suwa ne ni na aika musu Jiya ko kunu ba su da shi ni na kai musu aiki yan suwa ne wani nake kai musu kullum ha ha, wannan ba fa'ida ba fa'ida kina tona musu asiri ne wani. kin ba su sadaka kina tona musu asiri ba haka ake so ai halala ce ta Allah da Allah ya gada masu za su aiko miki aiki sai Allah ya sa ke za ki aika musu sai ki fikirta su ki fikirta su sannan kina ba su kina girmamawa domin ba su da kike yi shine falala da daraja a guri da ba a yi su ba da ba samu wannan darajar ba za ka yi kina ba su kike girmama su almajiri in yazo zo ka rinka girmama shi daidai iya yadda za ka iya ana ba shi domin Allah ne ya hore shi gare ka ya zama in ba kai ba baya zuwa aika shi din faɗan adam ne Allah ne ya halice sa ya halice shi idonsa biyu kamar naka sa biyu in ka lura ka duba me ne babu a jikin almajirinka wanda kai kake da shi aka ga babu abun da bai da shi amma kuma shi Allah ya yi shi yake maka abun nan wani kuma direbanka wani kuma me dinka duk abun da mutum yake miki wata ne miki wanke wanke duba ki gani me babu ya tsunta ɗaya ne ya tsada ya kamata ya tsu biyar ne ita ma hannun nan biyar nan ma biyar ya tsunta goma ne amma Allah subhanahu wataala ya hore miki ita in kina mata alheri sai ki rinka yin sa kina girmamawa kina neman lada a gurin Allah ita ma mutum ce kuma baki san wace ce ita ba a gurin Allah wataƙila Allah ya kawo ta ne don ki samu daraja domin ita waliyar Allah ce sai Allah ne ya sani Zaka ke kina samun daraja ne da nitsuwa saboda kina ciyar da wata baiwar Allah wadda wannan samu nasara a gurin Allah ku ga mata gabiya wacce fasikanci take daki take da shi na karuwanci daki take da shi na karuwanci ba abun da take sai fasikanci ba ruwanta ba ruwanta da aure ba ta sallah ba ta ko sallah ba ta yi wata tana tafiya a cikin jeji ruwa ya kama ta ana zafi biya ta shiga ta ɗaya biruwa ta sha ta fito kare ya zo zai shiga ba zai iya ba kuma ya kasa barin gurin ya tafi sai ya dawo ta ce kai ya tafi tausayi wannan kan ko dai shi ma irin yadda na jiki shirwa yake biyu ta dawo ba abin da za ta ɗebo sai ta ɗau sai ta shiga ciki sai ta ɗau takalminta sai ta ɗan kamfato abin da takalmin ya iya ɗaukowa sai ta hauro sai ta ajiye a gaban karen sai lasa ya lasa ya lasa in ya ƙare sai ta sake ɗaukan takalmin ta koma ta kamfato ta sake komawa har karen ya gama sai ta ga ya kama hanya kawai ya tafi sannan sai ta kama hanya ta sa takalmin ta tana tafiya sai Allah ya aiko mala'ika ya ce je ka ga wata mata can tana tafiya ta ji tausayin bawa na ga yar wuta ce je ku shafe sunanta ku sa ta ku gina mata gida aljanna kuma kare da tsayuwa kare ta ba ruwa kuma karuwanci take ba fa mai walaha mai hijabi mai zuwa karatun alkur'ani ba a eh, eh, karuwanci take amma Allah ya yi wata saboda ta ji tausayin ko abin da ta yi tausayin ba amma kare ta tausayawa Allah subhanahu wataala ya taimake ya santa ya sanya ta cikin aljanna wata kuma tana da kokari amma ta azabtar da kuliya saboda kuliyan ta bata mata rai ta bata mata rai kawai sai ta kai wannan kuliya ba zan bata abinci ba yau ita kuliyar za ta je ta ci abinci da kanta ma sai ta hana ta sai ta kange kuliyar a wani guri ta bar ta a guri sai da ta ini ba ta ci ba ta sha ba Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'ika waccar matar a guri kaza sunanta ta yana gidan aljanna ku cire shi kuma da ita gidan wuta yar wuta ce ku sa ta daga yau ta zama yar wuta saboda me ta azabci da kuliya na ta tsare ta ta sa ta a kurkuku ta hana ta abinci kuma ta hana ta tabbata ta je ta ci abinci ita da kanta za ta ba ita ba aljanna wannan duba a cikin dabbobi shi yasa duk abin da mutum yake yi da ya abun domin Allah kuma ya yi da ƙoƙari ya iyawansa innal mutta na fi zilalin wa uyun suna cikin inuwa ranar da ba inuwa na inuwar Allah akwai shabun nasha fi ibadati rabbi matashin da ya tashi cikin bautar Allah matashi ko ko namiji matashi ya ta tashi daga karatun alqur'ani hadda ƙoƙari, Allah kokari biyayya wa iyaye abun kirki shi take yi to ita ma har ta girma har ta zama dattijiya watakila har ta yi iya abin da Allah ya hore mata na rayuwa amma tun tana yarinya ta mai kokari ne wannan ranar da ba inuwa sai inuwar Allah za ta shiga inuwar Allah Allah ya samu haka innal muttaqina fi hilalin suna cikin inuwa wa ayun da idanuwar ruwa na sha idanuwar nono idanuwar madara idanuwar ruwa idanuwar zuma suna bubbugowa mutum yana sha wa fawakiha Allah ya ce da kayan marmari duk abun da ake so fiha ma la ainu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar abun da ba taba ganin sa a duniya ba babu dan adam da ya taba kino abun akwai a gidan aljanna to fawakiha kayan marmari ba iya wanda kika sani kawai na nan ba a'a kala kala wanda babu su yanzu akwai kayan marmari da akwai a kasar nan babu a wata kasa akwai wasu kasashe ko babu a wannan kasar amma aljanna akwai abun da babu shi a duniya gaba daya wa fawakiha mimma yashtahun da kayan marmari na daga abin da suke sha'awa Allah zai ce musu kulu ku ci washrabu ku sha hani'an kuna masu kwanciyar hankali da hutawa ku ci ku sha kuna masu kwanciyar hankali kuna masu hutawa ba gori ba tsawa ba fitina ba rikici ba tashin hankali ba cewa an samu matsala ba insecurity ba kowane irin matsala babu ba zuwa makarantar islamiyya ba zuwa makarantar boko ba zuwa kaza ba iyayen da za ba shara ba wanke-wanke duk wannan ba za ki ba da kai hatta gadon mace ba ta gyarawa kawai gyaruwa yake da kansa automatic kawai ake gyara shi ko da haka kullum komai a sete yake gidan aljanna a sete yake kullum komai cikin ado ne kawai haka kuwa ce kulu washrabu hani'an kuna masu hutawa ma kuntum ta'malun saboda irin aikin da kuka kasance kuka yi na alkhairi a duniya Allah ya rufe ku da rahamarsa inna Allah ce lallai mu inji Allah zalika najzil muhsinin haka nan muke takan kawa al muhsinin waɗanda suka kyautata aikin su domin Allah Allah ya samu cikin haka al muhsinun ne masu matsayi mai girma waɗanda sun wuce ma wato matsayi na mu'minun al muhsinun shine ce ganin Allah alladhina ahsanu kowa ba sai don Allah ba don komai ba sai don Allah kada mutum ya aiki domin Allah daga baya sai ji wani abu yana shigo mata da yi kokari sai ya kawar da abu ni na yi domin Allah ya Allah ka tabbatar da ni akan ikhlasi aka mutum bai rinka yi wailun yawma idin lil mukazzibin Allah ta narkon azaba ta tabbata yawma idin ta wannan ini na tashi kiyama lil mukazzibin ga masu karyata wannan rana din ga masu karyata ayoyin Allah ga masu karyata manzannin Allah na'am كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون Allah subhanahu wata'ala zai ce kulu ana magana ga waɗanda suke kafirai masu miyagun ayyuka su kuma ranar kaga mutanen kirki in kika duba ayan sai aka ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kuna masu hutawa waɗancan kuma kulu wata tamatta'u qalilan ku ci a rayuwar duniya wata tamatta'u ku ɗan ji daɗi qalilan ɗan ƙaramin lokaci duk daɗin duniya ƙaramin lokaci eh, idan mutum da bai bi Allah ba a duniya yi asara Allah ya sa mu bi Allah baka duk daɗin duniya dan kalilan saboda wanda duk yake cikin jin daɗi ko yafi kowa ma jin daɗi wata za a ganshi mutane suna ɗauke da shi a kwance baya iya motsi ya zama gawa ya zama gawa ana tafiya da shi komin jin daɗinsa komin mulkinsa komin abin da yake da shi a duniya daga an ɗauke shi a sama ana tafiya da shi za a ji abun ne wannan ya zama jin daɗi kalilan kasa Allah ta kulu wata mata'u kalilan ku ci ku ɗan ji daɗi kalilan ɗan kaɗan innakum mujrimun lallai ku na masu miyagun ayyuka ne ijram shine a crime innakum mujrimun ko criminals ne da haka ku masu miyagun ayyuka ne wailun yawma idin lil mukazzibin Allah ta narkon azaba ta tabbata ranar tashin alkiyama lil mukazzibin ga masu karyata ayoyin Allah masu karyata manzannin Allah wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un idan aka ce musu ku yi ruku'i ku karkata zuwa ga Allah a duniya kenan la kauna ba sa koma ga Allah ba sa jin wa'azi ba sa amfani da Qur'ani ba sa fahimtar gaskiya don haka a duniya haka suka rayu in an ce musu ga Allah ba ruwan su da Allah Allah kiyaye wailun yawma idhil lil mukazzibin narkun azaba ta tabbata a wannan rana lil mukazzibin ga masu karyata tashin alkiyama ga masu karyata ranar eh, manzanni ga masu karyata ayoyin Allah Allah ta fa bi hadithin ba'dahu yu'minun to da wani zance ne ba'dahu bayan alqur'ani yu'minuna za su yi imani wanda ya ƙi imani da alqur'ani wani zance zai imani alqur'ani irin abun da yake gaya mana ya baka labarin na farko ya baka labarin abun da ya faru ya baka labarin abun da bai yiwu ba ya baka labarin abun da sai gaba zai faru in tashin alkiyama nan gaba ne za ta faru amma yana gaya mana wasu al'ummomi da suka shuɗe tun shekarun dubai baya suna ba mu labarin su alqur'ani in ba a yi imani da shi ba to wani zance ake jira a yi imani da babu wani zance da za a yi imani da shi ya Allah ba mu ikon yin imani da alkur'ani da aiki da shi don haka babu wani hadisi da za a yi imani da shi wanda ya kai zancen Allah subhanahu wa ta'ala alkur'ani mai girma wannan suratul mursalat ita ma alhamdulillah mun zo karshen ta kuma ina ga insha Allah ta'ala dama ina yin gobe ne ko eh, gobe da izinin Allah za mu rufe don haka insha Allah muka zo gobe in muna raye za a yi bayanin da suka kamata wajen tunatarwa eh, da kuma eh, tsara wato eh, tunatar da mu gaba daya abin da ya shafi rayuwarmu da addininmu da abu Allah ta'ala sai zama an rufe gobe sai in Allah ya sa muna raye wasu shekaru masu yawa da izinin Allah ah, insha Allah. muna bauta Allah ya samu dace wallahi ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah wa بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إذا أنت سامو إذا أنت تعرفي كيف يبين دليل ba za ta yi sallar a na cewa dare yana ciki daga abu daga faduwar rana to za ta yi magariba da isha kuma wannan shine ya fi dacewa domin ta riga ta riski daren ba a shiga alfijir ya keto ba magariba ta shiga dare daga an daga rana ta faɗi magariba ta shiga to shi kenan ta shiga yankin dare abin da duk zai faru kuma misali eh, Allah subhanahu ta'ala yana maganar Lailatul Qadr sai salamun biya hatta matsala ilfajir yaushe take farawa tana farawa daga faduwar rana daga faduwar rana da lafi kadir take fara to dare yana farawa ne daga faduwar rana gurubu sham tunda gurubu sham ya riga ya faru don haka magariba ta shigo kaga tana cikin lokacin daruri na magariba da magariba da isha kuma dama tare suke tafiya a matsayin daruri zaka tunda magariba da isha tare suke tafiya a matsayin daruri an shiga dan an doshi ukun karshe na dare yankin ukun karshe na dare amma sai ta tsarkaka wannan za ta yi sallan magariba da farko sannan sai ta yi sallan isha wannan shine abin da za ta yi wallahu ta'ala idan mace ta yi amfani da abun da yake sa hana al'ada ko hana juna wannan duka suna iya sa al'adan ta canja kuma suna iya sa ta samu jina ne waɗanda ba su da lissafi wanda ita ma za su iya rikitar da ita amma tun da ta yi sa jinin kwanaki bakwai ta ganshi na al'ada ne kuma da ya yi kwana bakwai ɗin shi kenan bakwai na biyu kuma sai ya canja to bakwai na biyu ba jinin al'ada ba ne haka ba za ta daina sallah ba ba za ta daina azumi ba amma bakwai din farko na al'adanta ita ita mu'tada a gurin malamin fiqh mu'tada tana da saukin sha'ani ita mu'tada tana iya gane kanta da kanta ta yi wa kanta hukunci yasa malamai suke iya saukin abun nan dinta haka ita mu'tada ce ta saba da jininta kuma ta san kwanakin jininta ta san launin jininta haka wannan kwana bakwai na farko da ya zo mata na wanda ta saba yi shine jinin al'ada bakwai na biyu wanda musamman ma ita ma da kanta ta ga ya sanja wataƙila da yanayin da duk abin da ta san sai ta gane ya canja da ya zo mata da sauƙi inda ta iya ganewa haka wannan bakwai na biyun ba jinin al'ada ba ne jini ne wanda ita ta tsokano shi da kanta sai ta samu likitoci da san yadda za su yi da shi saboda haka amma dai za ta ci gaba da yin azumi ko za ta ci gaba da yin sallah

a ah, lallai jin mai kiran sallah maza da mata ne ba mamaki mata sun dauka abin kawai na maza ne a eh, to gaskiya kuskure ne ko amma eh, waɗanda duk suke da sani suna bi saboda ba abu ne wanda yake na maza kaɗai ba kawai annabi sallallahu alaihi wasallam umarni yayi idan me kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa in ban da hay'alatain zan zo hay'alatain za a yi la haula wala quwwata illa billah bi ma'ana bana hayya ala sala da hayya ala fala, biyu da ake faɗa hay'alatan idan an zo gurin ana yin la haula wala quwwata illa billah har a gama kiran sallah mutum yana faɗan abin da me kiran sallah yake faɗa sannan kuma mutum ya yi addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi saluliyar eh, wasila da mutum ya Allahumma rabba hadhihi da'wa bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai wannan addu'a Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe to ana so lalle wanda yayi wannan yana roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila ne wanda ko ke roƙawa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila to shi ma wajabat lahu aljanna Allah subhanahu annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai shiga aljanna wai bai kamata mutum yayi sakaci ba mata su ɗauka cewa ba sai sun bi ba duk inda ake kiran sallah musamman masallacin da yake kusa da mace wato da gidanta ko da ɗakin ta ko da inda take mutum ta bi wannan kiran sallah ne saboda haka idan ta yi wannan ba sai ta yi ta na kowanne ba inda ta riga ta yi guda ɗaya wanda yake kusa da ita shikenan ya isa mata don haka lallai mata wannan tunatarwa ne mai matukar muhimmanci Allah ya sa a dace wallahu a'lam أما إساكا أما إساكا من أصابون فأمون جوال أبن سياسين وقبل أبوه ورجع من أب من أب أكل المسؤول منا ويساعد المرأة المسؤولون أكل المسؤولون والأخوة ثم اليوم أمون المؤسسة اللهم معك فالسوري لا يمكن أن يكون هذا ثم

ذاك المرة الأول في عقلنا أن الأكبر من الأول فالأمرين من الأكبر كما musamman da ɗalibai da iyaye mata waɗanda ake tare da su a nan da wanda suke nan a makaranta suna zuwa musamman asabar da ladi dukkan sauran mabukata musamman waɗanda suka tura waɗannan takarda waɗanda suke da uzurori na rashin lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya wanda suke cikin jinya da ɗawainiya suke tafiya da shi da rashin ƙarfin jiki ya Allah ka karfafe su Allah ka ba su lafiya azib ba sa rabban nas wa shfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yubadiru saqama waɗanda suke da matsaloli ko damuwoyi ko jarrabawa a zamantakewan su na gidajensu ya Allah ka kawo musu sauki Allah ka yaye musu wannan matsala ta duk inda take ya Allah ka yi musu maganin ta za ka tabbatar musu da nutsuwa da kwanciyar hankali wa ma zalika alayka bi aziz waɗanda suke kasuwanci a cikin su cikin wanda suka turo waɗannan takardu. su ma muna addu'an Allah ya albarka a cikin kasuwancin ya sa su samu dukiya ta halal mai albarka inna Allah ala kulli shay'in qadir waɗanda ba su samu aure ba suna buƙatan aure Allah subhanahu wataala ka azurta su da mazaje na gari ya Allah ka sa eh, lokacin da aure zai zo gare su Allah ka kawo musu mazaje na gari mutanen kwarai waɗanda za su gino kan addini su rayu rayuwa tsayi ba su samu zuriya tsayi ba innaka sami'un qaribun mujibud da'awat dukkan sauran waɗanda suke masu bukatu daban-daban Allah subhanahu wataala ka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah subhanahu wataala ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali zuriya Allah ka tada su tayarwa mai albarka Allah ka mana kariya da kariyar ka daga cikin tunin ƙarshen zamani abubuwan da suke faruwa a gurare daban-daban ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah ka kare mana gidajenmu daga duk wata fitina da sharri duk abin da zai zama mana damuwa a gidajenmu Allah ka mana maganin sa abin da zai zama mana damuwa a wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganin sa ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram wannan makaranta Allah ka kara mana albarka a cikin ta waɗanda suke tsaye wajen riƙe makaranta ɗin da kula da ita da shugabancin malamanta da ɗalibanta da duk abin da suke yi da gudumawa da ƙoƙari ya Allah ka haɗa mu da su cikin lada Allah ka himminta musu wabbaɓan lada ya rabbal alamin tare da mu Allah ka kara musu ƙarfin gwiwa ɗalibai da suke karatu a cikin wannan makaranta Allah ka kara musu basira mai ƙarfi da haddan alƙur'ani da aiki da shi Allah ka kara mana albarka gaba ɗaya wanda ya gina makarantar ya gina ta fi sabilillah Allah ka kara masa albarka kara masa dukiya mai albarka ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram sai albarka a cikin zuriyarsa ya rabbal alamin dukanmu gaba ɗaya. Allah ka biya mana mu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu iyayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka sada mu da iyayenmu da kakanninmu muna cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka yanta wuyayenmu da iyayenmu da kakanninmu da iyalanmu da mu. Allah ka sa muna cikin yantattu ya rabbal alamin اللهم ala Muhammad wa وعلى Ali Muhammad, كما صليت على Ibrahim.